lokacin da ya fita farkon fara wahayi yana kwance sai ya rika ga ru'ya saliha kamar yadda hadithin iya da tsawo sai rika mafarki sai ga kaman abu mai kyau a mafarkinsa kuma abin da ya fi gani sai rika ga kaman yanayi kaman wayewan gari kaman asuba tana yi sai rika gani a mafarki a zuciyarsa ya san abu ne mai kyau yake gani amma bayi da interpretation na menene sai zama a lokacin iya sha'awan halwa keɓantuwa sai yana fita zuwa kogon hira iya zama a wurin kwanaki yana zuwa yanzu in dare ya dawo lokaci ma sai tafi da abinci yana ci a can har lokacin da Allah ta'ala ya fara nuna masa cikakkiyar alamar yin wahayi zuwa gare shi aka turo masa mala'ika jibril ya zo shi ya same shi a kogon hira ya kama fiyayyen halitta ya matsa shi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa ikira yi karatu sai ya ce ma ana bi ni ban iya karatu ba ya sake kama shi ya matsa shi sake cewa ikira ya ce ma ana bikari sanda suka yi haka sau uku a karo na hudu sai aka saukar masa da ikira bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq ikira wa rabbukal akram musamman ayoyi uku na farko din nan a wata riwaya kuma har guda shida alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ikra wa rabbukal akram so don haka sai zama aka saukar masa da waɗannan ayoyi darasi na farko fiye fiyayyen halitta Allah zai iya ba shi ilimin ba tare da ya wahala ba amma sai aka matsa shi matsawa ɗaya biyu uku gabanin a bashi wahayi malamai suka cin akwai darasin da muke koya a nan shine duk kaifin basirarka da dubbai wadda Allah ya maka in ka ce za ka yi karatu sai ka sha wahala shi karatu ba a samunsa a bulus mafi saukin wahala fita daga gida ka zo masallacin nan ai wahala ne wataƙila ka kashe kuɗinka na shiga mota ko ka kashe kuɗinka na mai da kasha mai iya yiwa ka yi asara a hanya wani ya buge ka a motarka ko a mashin ɗinka ka zo masallacin wajen fakin ma sai zama maka aiki saboda yawan jama'a ka yi ta yawo ka rasa za ka yi fakin ɗin wahala ne ko ba wahala ba ka ƙetare ka ajiye motar kana ƙoƙarin shigowa masallaci ka iya faɗa cikin ma caɓalin an yi ruwa baya faruwa wani zai zo masallacin a sace takalmin sau na dauke wayan sau na dauke motar sa gabanin ya fita a masallacin duka menene wahala ne so duk basirar da Allah yi wa mutum inda zai yi karatu to sai ya sha wahala shi yasa ba abin da mutane suke da shi zan mutum ce maka kai wane yana burge ni amma an kace karatu shi ba zai sha wahala ba amma wai mai karatu kina ba shi awa ba mutumin da ya karatu a duniya bai wahala ba sai dai wahalan wani yafi na wani babu ko kokonto wani yafi wani wahala shi yasa sukan ce malamai kace kana so ka zama aramma ko ka zama gwani ko gangaren kafi gwani ko ko ka ce kana son ka zama eh, mai phd a bangare kaza misali ko ka zama gogaggen injiniya ko ka zama medical doctor ko ka zama wani almuhaddis malamin hadisi amma sai ka ce amma ba na so in sha wahala malamai suka ce sai ka ce wa mutum ba ka son wahala eh, sai ka ce yana da kyau ka sani fa hauka kala kala ne ai shine tabbalaita antum si faqihan zai zahira bi gairi ana wal jununi funun idan mutum ce yana so ya zama babban malami ko alaramma ko masanin hadisi ko injiniya amma kada ya sha wahala sai ka ce hauka kala kala ne ita haukar kala kala ne akwai mahaukaci mai yawo da tsumma akwai mahaukacin da ke wanki da guga ya fito ya sa ma tabarau aka yi wasa so sai ka ce mar hauka kala kala ce shi ke da ishe shi amsa saboda ba a karatu ba a wahala ba ya ishe ka wahala ka fito a gida kana son hutu amma sai ka tashi ka tafi makaranta so sai an wahala duk inda kaga an yi karatu Ka ga wani yana da tilawa ya baka sha'awa ko ya san hadisi ya baka sha'awa baka san wahalar da ya sha a wannan halin bane gabanin ya zo wurin inda za a gaya maka sai ka rika jin tausayinsa a lokacin maimakon zama cewa ni ina so in zama wani tare da cewa baiwa kala-kala ce akwai baiwa irin ta su imamu shafi rahimahullah wannan nadira ne duk abin da ya karanta ya haddace shi baya maimaita abu sau biyu akwai irin su mujahid bin jabar alaihi rahmatullah ya ce ma kultu li muhaddisin qattun a idni ban taba cewa malamin hadisi a duniya ya maimaita ba in ya buɗe kunnansa yana yana makaho in an tura hadisi 500 zai maimaita su isnadan wa matanan ba tare da an maimaita ba so babu kokonto kodan waɗanda kai ka san baiwar da Allah ya musu ta daban ne tun zamanin sahabbai tabi'ai akwai su wanda kawai al'amarin da suke ikon Allah ne irin su imamu malik rahimahullah irin su imamu ahmad bin hanbal ya sha tilawan hadisi miliyan ɗaya a kirjinsa isnadin wa matanan waɗannan kai ka san akwai baiwa a ciki eh na hadisi miliyan ɗaya imamu ahmad rahimahullah ya haddace kuma ba wai matanin ba har da isnadin har da isnadi din ya haddace imamu shafi rahimahullah haka yake duk abin da ya gani ya karanta ya haddace shi kawai yana gani shi kenan shi da ake ce photographic memory ko edetic memory eh, kawai daga sun kalla shi kenan memory din ya rike allah ya samu wanye lafiya don haka me ke faruwa fiyayyen halitta sai ya dawo gida yana cewa zammiluni zammiluni har aka saukar da ya ayyuhal muzammil kum ya ayyuhal muzammil kumin layla illa qalila nisfahu a inqus aw zid alayhi farkon mudaththir a wata riwaya kuma ya mudaththir wata riwaya kuma ya yi ayyuhal muzammil to sai aka saukar masa amma abin da ya fi tabbata shine ya yi ayyuhal muzammil din ne a wannan wurin don shine ya ce mudaththir a lullube shi kuma aka ce tashi so kaga muddathir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir sai kuma ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila duka saukan suna da alaka da wannan duka dai ayan farko zuwa na uku da muddathir da muzammil da me ke faruwa da ya dawo hankalinsa a tashi lokacin da ya ga mala'ika jikinsa iya ta kadawa zuciyarsa kamar za ta fita ya ce shi yau ya shiga uku na na khadija ta ce kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan ta ce a baka shiga uku ba annabi Allah ba zai kunyatar da kai ba har ba zai kunyatar da kai ba har abada Allah ba zai baka kunya ba annabi har abada me dalili na innaka latasilur rahim kai kana sadar da zumunta kana kyautata wa yan uwanka kana kyautata wa aminanka wa tahmilul kalla kuma kana daukan nauyin wanda yake fuwa wato talaka wa taksibul ma'adum kana daukan nauyin wanda ke kana samowa wanda ke cikin kunci al da alkal kusan abu ɗaya ne sai dai al ya fi tsananin bukata wa tuqri udhayf kuma kana kyau kana karban baki Watu'in alana wa ibil haqq kuma kana taimaka akan dukkan ayyuka na gaskiya waɗannan ɗabi'u naka ta zai Allah ya kunyatar da kai sai ta ce Allah ba zai kunyatar da kai ba muhallu shahid sai matarsa ta kafa hujja da cewa iyalinsa ta kafa hujja da cewa tun da kana waɗannan ayyukan alkhairi Allah ba zai disgracing ɗinka ba ba zai baka kunya ba